وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله لقد جعل الله فاكهة الارض شهرا مباركا تشرع فيه الطاعة والعبادة وكأنه يعلم عباده أن يستقلوا أن يستقلوا كل أمر بطاعة وتقواه ومن عظيم فضل الله تبارك وتعالى أن جعل آخر الشهر آخر شهر في الان شهر عبادة وطاعة وأول شهر في الان شهر عبادة ليستفتح المرء عامه بإقبال ويستفتحه بإقبال قال ابن رجب رحمه الله من صام في ذي الحجة وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتاها بالطاعة فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة فإن من كان أول أمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من انتظر بالطاعة ما بين الأملين روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر شهر الله المحرم فاقتصه بإضافته إلى الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله فاليهود أتباع موسى عليه السلام يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه قال ابن عباس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صائم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم عباد الله أن رجلا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إذني ولا تكثر علي فأنت قال اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا وارزق الباطل على من جاءك وإن كان حبيبا قريبا عباد الله فإن من الناس من إذا أحب أحدا قبل ما يأتي به وإن كان باطلا وهذا غلط وخلل فإن الباطل يرد لأنه باطل بكف أم من أتى به ومن أعظم الشواهد على هذا المعنى ما أرشدت إليه آية سورة الأعراف فقد قال الله تبارك وتعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط فتأمل كيف صدق القرآن كلمته في كونهم وجدوا آباءهم عليها دون قولهم والله أمرنا بها فقد رد الله عليهم عباد الله أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني منطلق فزوجني فقال له اقبل الحق من البغيض البعيد وأنكر المنكر على الحبيب القريب وقد قيل الفضيل فضيل بن عياض عن التوابط فقال له يقبل للحق وينقاد له ويقبل الحق من كل من يسمعه منه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أمته على قبول الحق وإن جاء من الشيطان فقال لأبي هريرة رضي الله عنه لما جاء الشيطان إليه في سورة رجل يسأل الصدقة فقال إنه كالصدقة وهو كذوب ومن مواعظ سيد القراء أبي المنذر قوله أجاني أن رجلا قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إذني ولا تسر علي هذا ما قال له أبي بن كعب ومن مواعظ السيد القراء أبي المنذر قوله تعلموا العلم وأملوا به ولا تتألموا لتتجملوا به فإنه يوشك من طالبكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بقوله ولأجل هذا تتا أي تتباعد تتباعد كلمة السلف الصالح في تقرير هذا المعنى أعني الإخلاص في طلب العلم وقتل الهم وقتل به الأمل نصحا للأمة والخاصة من طلاب العلم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الناس أحسن القول كلهم فمن وافق قوله فينه فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف قوله فينه فإنما يوبخ نفسه وقال مالك رحمه الله بلغني عن قاسم بن محمد أنه قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم الأمل عباد الله ومن فوائد أبي بن كعب رضي الله عنه قول المؤمنين أي قولهم المؤمن بين اربعين إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وإن قال صدق وإن حكم عدل وفي هذا إليك ما قال حضر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال إنك لتشتمني إنك لتشتمني وفي صلاة كسالي إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى فلوجدت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها الله أكبر وإني لأصبر بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا ثم قال وإني لأصبحوا بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرحوا وما لي به من سائمة وفي هذه الجملة وقعت في نفس السياق الذي يحمل حب الخير للمسلمين وإن لم يصبح منه شيء لأن ابن عباس رضي الله عنه يتمثل عمليا قول نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توازيهم وترحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه مدن تداعى له ساخر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم على ما أهوجنا أن نستفيد من موعظة ابن عباس هذه سواكينا فما أكثر ما يسمع أحدنا أو يقرأ من أساليب التهكم أو السخرية سواء كفاها أم برسالة الجوال أم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا قال ابن عباس كلمة طيبة وإن كان من أفضل الناس وأكرههم إلي أي وأكرههم إلى قلوبنا فحقه أن نفق بالخير أن تقابله بمثله ومن ذلك ما رواه البخاري في أدب المفرد وغيره فقال ابن عباس رضي الله عنه لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أن تقابل اليهود بصفهم لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصاد عليهم فقالت وعليكم السلام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يا عائشة إن لك يكف الرفق في الأمر كله فقالت يا رسول الله أولا تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم ومن رواية ابن عباس رضي الله عنه إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك وقد قيل طوبى لمن شغله عيب أي طوبى لمن شغله عيبه عن قلوب الناس وقد أحسن من قال من قال لنفسي لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها لنفسي لنفسي أن الناس شاغل عباد الله ومن الكبر من هذا الغادي ما قال الإمام مالك رحمه الله أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقواما لم تكن لهم عيوب فآبوا الناس فصارت لهم عيوب وأدركت بها أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم عباد الله وأصلي وأصلي على مجمع بالصلاة والسلام عليه أمه بقوله تعالى إن نهر وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك نبي مجيد فاتقوا الله عباد الله فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم المسلمين ina muku wasiya da kaina da mu tsoron Allah yayin wasiya da Allah subhanahu al'umma da ta gabaci wannan al'umma irin ta Allah ya wannan al'umma ma'ana wasu wasiyar tsoron Allah ina addu'a Allah ka azurta mun da jin tsoron ka ya kuma mutanen wannan gari ne albarka ina ƙara muku addu'a Allah ya ƙara sanya muku albarka wannan masallaci ka ta fara duk wanda suka taimaka daga wanda ya ba da filin kuma da muka saurara har zuwa farin gini har zuwa wanda ya karfa ya kara sauran gini ina zuwa duk Allah ya zaka mun alkhairi wannan na cikin masallatai kusan na dubu goma sha biyar ko ma sha shida daga cikin masallatan da wannan kungiya ta jama'a ke biya wai ta mutum suna ta mallake su a najeriya wannan abin murna ne abin farin ciki kuma ina kara muku alfishin da cewa irin wannan aiki akwai waɗanda ba su da halin ginin masallaci wataƙila a rayuwarsu ba za su yi gina masallaci ba saboda ba su da kudin gina amma sai allah ya taimaki wannan ƙungiya da wasu hikimomi da shawara da shugabancin wannan ƙungiya cewa a kowane shekara mu karfi sadaka na fatun layya a hannun yan musulmai a sai da shi a yi ayyuka na alkhairi ayyukan da'awa an yi ayyuka da yawa amma ina tabbatar muku daga cikin wanda suke ba da fatan layya babban nasarar da suka samu kuma babban abin da tarihi ba zai manta ba shi ne wannan ka ta fara masallaci da muke ginawa a abuja wanda daga farkon har zuwa wannan lokaci wanda in ban ba da fadi ba sai ce ya kai wannan masallaci girma a irin wannan lokaci ina addu'a ina fata Allah madaukakin sarki nuna mana nan da watanni biyu zuwa uku muke fatan kammala wannan masallaci ya zama to ka ta fara masallaci da an gama shi aiki gaba daya sai dai a buɗe masallacin fatun layya wanda mafi yawa daga cikin al'ummar Najeriya da suke ba da wannan sadaka na fatun layya jihar Kaduna ita ce na gaba na gaba na gaba a wurin ba da fatun layya kuma wannan yanki na Zariya babu kamar saurin bada da fatun layya saboda haka kenan da fatan da ya ga yanzu an gina masallacin da Allah kadai ya san iya lokacin da wannan masallacin zai yi amfani ko aiki a baya gaba in ka kaji da sallah to iya kiyama da ta tashi in dai mutum musulmi suna rayuwa a wannan yankin to wannan masallacin zai ci gaba da aiki da sadakan fatan layyanka da aka baya wannan babban nasara ce wanda talaka da ba zai iya gina masallaci ba dama ba Allah ya ce Allah zai gina. gida a janna ga mutumin da ya gina masallaci ko kamar shi ya zo ke ko mai kankanta masallaci idan da irin karamin kudin da ka bayar da da naira ɗari biyar ba zuwa dubu ɗaya an haɗa an gina masallaci allah muke roƙo ya saka wa kowa da sosai al'umma wannan jiha al'umma ce masu albarka ina addu'a allah ya ƙara sanya mana albarka wannan masallaci allah ya ba mu tsoraya shi kamar da ya kamata to yan uwa a wannan lokaci wata da muke ci wata ne na albarka wata ne na farko a shari'ar musulunci wata ne da Allah subhanahu ta'ala ya sanya cikin watanni masu daraja don haka wannan wata na al-muharram wata ne da Allah madaukakin sarki ya bude shi a farkon shekarar musulunci sai ya bude da wata da cikinsa akwai wa Allah da'a akwai kuma wani ibada da Allah ya sanya kuma watan da ya gabata watan hijja ya zama wata ne da albarka Allah ya sanya mana ibada da da a shi ya sa magabata suke cewa duk mutumin da ya samu ya yi azumi a watan zulhijja a kwanaki goma na farko da manzon Allah ya yi bayani a kan da irin fadalansu wanda a cikinsu akwai ranar arfa kuma ya samu a wayannan kwanaki masu albarka na farkon shekara ya yi azumi a ciki kamar ya cika shekararsa da alkhairi kuma ya buɗe shekararsa da alkhairi shi yasa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi da ya zo garin Madina ya samu Yahudawa suna azumin ranar Ashura ranar goma ga wata wanda jiya muka yi wannan azumin wannan rana manzon Allah ya tambaye su me yasa kuke azumin wannan rana suka ce rana ce da muke murna Allah madaukakin sarki ya tsayar da annabi musa gaba da sharrin fir'aun saboda haka muke murna don gode wa allah na tsiran da allah ya tsira da bani isra'ila annabi musa ya yi azumi saboda haka goma muke azumi manzo allah ya ce mu muka fi tantanta da annabi musa mun fi kusa da su da annabi musa sai manzo allah ya yi azumin ashura kuma ya umarni sahabai cewa mai azumin wannan rana mai albarka manzo Allah sai da shi Allah tabbata gare shi sahabbai suka ce ya rasulullah to yanzu muna azumi tare da yahudawa a ranar guda ya kamata ta ji mu saba wa yahudawa manzo Allah ya ce Allah ya tuna mana shekara ne zuwa za mu yi azumin ranar tasuwa da ashura ranar tara da kuma ranar goma ga watan Allah bai nuna wa manzon Allah rayuwarsa ta kai wannan shekara ba Allah ya tafi rayuwarsa amma malamai suka ce tun da manzo Allah ya kai in Allah ya kai mu shekaran za a yi azumin tara da goma saboda haka wajibi ne akan al'umma musulmi su azumin ranar tara da kuma ranar goma idan mutum ya yi ranar goma babu ne ji in ko ya hada da tara da goma har da sha daya har yanzu ya dace da ainihin wato karantarwa na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi rana ne da Allah ya sanya wa albarka sai dai sabani tunanin waɗansu da suke ganin ranar murna ne ko ranar birnin ciki ne da za su ke yanka cikinsu suna abubuwa addinin musulunci mu Allah ya rayu mai koma zuwa ga Allah ba a yi wata rana ta bakin ciki da manzon Allah ya sanya a al'umma musulmi a yau bukin tunawa da wani bakin ciki na wannan rana ba ba a yi wata rana da manzon Allah ya sanya wannan rana ne na farin ciki da murna in banda kun yi din nan da manzo Allah ya sanya a yi ta bulbula da ainihin wato idi manzo Allah ya koma zuwa ga Allah ko da ala don haka in akwai ranar da ya kamata a kuma musulmi su yi bakin ciki da wannan rana shi da ranar da aka ce ba manzo Allah a cikin amma bayan manzo Allah ya koma babu wani daga cikin sahabbai da ya yi ranar mutuwar manzo Allah a ranar da za a zauna a yi ta bakin ciki ana nuna damuwa bayan sahabban manzon Allah sai na abubakar ya koma zuwa ga Allah bayan nan sai na umar ya koma zuwa ga hanyar da Allah bace sarki komawa sama hanya ce ta shahada wanda ta ce aka yi amma bayan mutuwarsa wanda ta biyo baya ba wanda yake yau mutuna da ranar da aka shi sai na umar mu yi bakin ciki mu nuna da mu bayan nan sai na usman ko sai da abin da ya faru kake shi aka yi aka yi amfani aka zuka 'ya'yan musulmi suka yi zanga-zanga suka kashe ainihin wato sahabi na mamman Allah su da ne Allah su fata gare shi wanda daga nan kofar suna yin kowa a sunan musulmi da yawa bayan mutuwarsa ba a samu wani rana da al'ummar musulmi suka shiga bakin cikin tunawa da ranar mutuwar sayyidina Usman bayan sayyidina Usman wanda ya biyo bayansa sayyidina Aliyu, shi kansa kashe shi aka yi yana hanyar masallaci wannan bai sa bayan mutuwarsa an zauna an suna da bakin cikin ranar mutuwar ainihin wato wayannan kalifofi masu garga ba saboda haka duk wanda ya wani wata rana cewa zai yi bakin ciki don mutuwar ɗan sayyidina aliyu wato husaini to me yasa bai yi murna me yasa bai yi bakin ciki da damuwar mutuwan ubansa ba me yasa bai yi bakin ciki da mutuwan sayyidina usman ba me yasa da yi bakin ciki da mutuwar sai na umar me yasa da yi bakin ciki da mutuwar manzon Allah sai da cikin Allah fata gare shi ba wannan wata tafsira ce wannan wani shari'a da ake shirowa a tsamman musulmi domin a sanya wani damuwa a cikin addini ya gudawa sun shigo shi yasa duk wanda daga yake wani murna ko yake bakin ciki yake suka jikinsa yake suka yake abin nan to alama ce ta masoyin da ke nan in bai tuba ba ya mutu a ta hira ta wuce wannan yan shi da suna da irin wannan za ka rana ta ajura ba rana ba ke da bakin ciki sai dai rana ne da manzo Allah ya zama mana in mun azumin za a yi mana zunubi a shekara guda suna da tafisa suna da ainihin masu mai cikin iri idan sun shigo wa mahukunta ba kuma ta da tarihin musulunci ba wanda sai da daular musulunci ya shekara 500 amma da yanzu da aka yi amfani aka rusa wannan daula za ka ya kuma a al'ummar musulmi ku kula irin wayannan kwanaki ku nemi ne sunan manzon Allah ne tarzarar manzon Allah Allah shi ba mu ikon yi Allah shi ba mu ikon koyi dole a samu lokaci a ringa karantawa al'umma tarihin musulunci su san menene mai faru a karbala menene tarihin abin da ya faru da sayi na husaini da ya faru da sauran magabata wannan maya? malumar suna ba makawa ku nuna ƙaunarku da soyayyarku ga ainihin wato magabata ku fito da falalarsu da ainihin wato su da kuma don su kara gani shi yasa wani bawan Allah ya zo wurin wani sahabi da ya ce ubai kanka yadda ya kai ubai wa'azi nake so ka amma kada wa'azin ya yi yawa sai in manta kamin nan wa'azin kankani sai da ba zan manta ba sai ce wa'azin zan mata ka zama so ne karɓar gaskiya in gaskiya ya zo maka ko daga abokin gaba ne da yake nesa da kai karbe shi sannan kuma idan ƙarya ta zo ko da masoyinka ne makusanci ya faɗi ƙarya abinda ba gaskiya ba karka karɓa domin cikin mutane akwai wanda idan yana ƙaunar mutum baya duban yaya ainihin abin da mutum ke faɗi kawai kaunar da zuciyar da ya zama to zuwa abin da ya faɗa karɓa kawai ke don haka ya fi bayan Allah wajibi ne mu kokari ku zama to masu karɓar gaskiya a duk lokacin da aka muku ainihin wato wa'azi sannan ba a duban wane ne ya faɗi gaskiya inda gaskiya ce ta fito ana karɓansa a baki kowane ne saboda haka addinin musulunci ya karanta da mu wannan shi yasa alqur'ani ya tabbatar akwai al'ada na musulmai akwai al'ada na kafirai idan sun yi aiki ko sun aikata wani abu na albasha sai ka suna cewa ai mun samu iyayenmu ne akan wannan bayan nan ma Allah ne ya mu da mu irin wannan sai Allah madaukakin sarki yake ƙarya kuke yi Allah baya umarni da ainihin masu albasha ga alƙur'ani ya mutu rabbi ya nuna haka ne a da kuka samu iyayen ku ke aikatawa na barna kuna kanka amma Allah baya umarni da ainihin masu albasha ka yanku bayan Allah karɓar gaskiya a kowane lokaci ya zama shi ne al'ada shi ne ɗabi'a na ainihin wato musulmi shi ya sa abdullahi ɗan masu wani bawan allah ya ce na zo majalisin da kuma zan tashi shin wani guzuri za ka bani sai yake ka karɓi gaskiya a wurin duk wanda ya zo maka da gaskiya ko da makiyinka ne sannan ka ƙi abin da yake barna ko da a wurin masoyi ne an tambayi ku zai tsakiya cewa mene da ma'anin tawali da kasantar da kai sai yake sauraron gaskiya da kasantar da kai wurin gaskiya da karɓar gaskiya daga kudin ne ne ka samu in ka samu gaskiya ka karba domin ga manzon Allah sallallahu alaihi Allah tabbata gare shi yana nuna wa al'ummarsa muhimmancin ka san gaskiya ko da aure ke ne domin manzon Allah ya ba Abu Abu Huraira gadi na wato abin da ake tarawa na tsakan koro da ake kasa karshen azumi sai ga shedan ya zo a surar mutum ya lallabo ya zo zai ɗauki wannan abincin abu da ya kama shi yana kama da sai ce wallahi na lori masalaka ne kuma yin da iyali ga halin da nake sai ce to kaka tara zuwa wannan gari mun Allah ya bani daga nan ya koma wace gari abu hurairar na zuwa fadan manzon Allah sai manzon Allah ya ce ya yi bakon ka nabi ya kai abu hurairar ya aba hurairar ina labarin bakon ka nabi sai ya ce ya rasulullahi ai bakon nan ya ce wallahi ya ji yi nauyi kuma ya zo da neman sadaka kuma ba zai kara zuwa sai mun zanta ce kare yake sai dawo gobe wace gari Abu Hurairah ya abin da manzo Allah ya faɗi sai tsaya yana gadi can sai ga wannan mutum yana zuwa Abu da ya kama shi ce al yau la arfa annaka ila rasulillah yau sai na kai kaurin manzo Allah yake kyale ni na rantsa da Allah ina ne baka hakuri da zaruran iyali ne ba zan ƙara dawa yake to in ka ƙara dawa ka ga gobe yasmin wata gari Abu Hurairah na zuwa wurin manzo Allah annabi yace ya ya bakonka ya Abu Hurairah ita ya rasu Allah ya ce ba zai kara dawa ba manzo Allah ce karya yake zai dawo a rana na uku yana zuwa abu hurara ya kama titi ce yau ba a da zai hana kai muka wurin manzo Allah Ya ce tare ne bari in gaya maka wani aya na Qur'ani wanda in ka karanta shi dan ba zai zo kusa da kai ba wata aya ce ta kursi ya koyar da shi daga nan ya sake shi yana zuwa wurin manzo Allah sai manzo Allah ya ce ya yi bakonka sai ce ya rasu da ya koyar da ne wani aya a alƙur'ani ya ce ina karantawa ba a shaidanin da zai zo wurina sai manzo Allah ya ce wannan abin da ya karanta da kai gaskiya ne amma shi shi kenan ka karbi gaskiya kuma kada ka amince da shi sai manzo Allah ya da ni Allah tabbata gare shi ka san da wa kuke wannan muhawara kwana uku yace ban sani ba yace shi dan ne ya zo maka a surar ainihin wato dan adam don ya yaudare ka kenan ana karɓar gaskiya shi ya sa ko bakin wane ne ake karɓar gaskiya aisha matan manzon Allah yahudawa sun zo fadar manzon Allah ne ko sai sallama ga manzon Allah sai suka yi kalman cewa mutuwa ya tafi daga manzon Allah manzon Allah ce kuma haka aisha su ya ce Allah shi ne muku albarka Allah ya kaza manzon Allah ce yi hakuri ki bari magana kan kai kace ka ji abin da suka faɗi bane annabi ne ke ma ba ji abin da na faɗa ba na ce abin da ko faɗa ya koma kan ke zama so mai sauki shi yasa Allah dan Abba yake cewa da Fir'auna zai ce min Allah ya mata albarka sai sai kai ma haka saboda ya yi fatan alkhairi kenan duk mutumin da ya maka fatan alkhairi kai kokari ka ya ku kuwa uwa musulmai addinin musulunci na karanta da mu karɓan gaskiya a kowane lokaci ka zama so mai gaskiya ka zama so mai son gaskiya shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa kai ta zaki na ka ci mutunci na ka wadatar ni amma dai Allah ya yi baiwa da wasu abubuwa guda uku duk lokacin da na zo kan ayat alqur'ani in na karanta sai in yi fatan a ce kowa daga cikin al'umma musulmi ya san fassarar wannan aya irin yadda na sani kamar yadda manzon Allah ya yi addu'a duk lokacin da na ji gaskiya an ce ga wani alkali ya yi hukunci da hukunci na adalci a ko'ina ne sai in yi murna in yi farin ciki domin na san alkali ya yi ainihin wato hukuncin da ya kamata musulmi ya yi murna duk lokacin da na ji labarin an saukar da ruwan sama a wani gari ko da ban da alaka da gari sai in yi murna saboda manzon Allah ya nuna alamar wajibi ne ka zama mai nuna ainihin wato alamar auna da farin ciki da fatan alkhairi da kuma musulmi yan kuma musulmai hudubar ba ta ruwa ga baki daya hudubar da ke nuna mana fatan alkhairi duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya nuna da gaskiya kai kokari ka tafa sannan a matsayin ka na musulmi mai karantarwa ilimin da Allah ya baka kai kokari kai aiki da shi kada ka nuna isa kada ka nuna na kai kada ka nuna ainihin wato girman kai da irin abin da Allah ya baka Allah muke roƙo ya sanya mana azaka cikin rayuwar. wannan aure da muka haɗu za mu ɗaura a wannan rana Allah ka sanya albarka da yawa Allah ka yawa wannan gari albarka ka yawa wannan jiha albarka ka yawa wannan ƙasa albarka fama da muke da shi na rashin tsaro da abubuwa da ke faruwa muna roƙon Allah muka sake sarki ya samu na sauki Allah muke roƙo ya ba mu damuna mai albarka Allah muke roƙo waɗannan sace-sacen mutane da abubuwa da yake faruwa wanda ƴan mu muke yi ya Allah masu shirya cikin su Allah ka shirya da su wanda ba masu shirya ba ne Allah ka yi mana maganin su الله كفر الملاقيا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر على اعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم حدث الينا الايمان والزيه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله